بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta litinin wadda ta dace da goma sha biyar ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da ishirin Da watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiyya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya sake azurta mu da wata dama ta ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan azumi muna addu'a Allah maɗaukakin sarki cikin taufiƙinsa da jin ƙansa da rahamarsa ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah muke roƙo ya mama dakatar wurin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai din dan neman yarda Allah. Allah ya biya mana dukkan mu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu. A yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul Nur. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya 36 ne Ko da bakwai? Da bakwai ko? To bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله أكبر إن من تبجيها من دي آية الله مدعو مدوكين سركي يفتا جامد درجة مسلاتية gidaddaji ne da Allah ya bada umarnin a ɗaga ginin su don ambatan Allah ɗaga sauti wurin kiran sallah da ambatan Allah da raya masallatan Allah wanda masu imani ne kadai suke raya su inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir masu imani ne suke kara kai na a masallatai da raya su rayawa ta haƙiƙa shine yin ibada a ciki da tsaftace su da kulawa da su sannan akwai abubuwa kusan matsaloli guda goma sha bakwai babban malamin imam al-qurtubi Allah ya mashi rahama a cikin tafsir al-qurtubi jami'a kan al-qur'ani ya kawo na daga ciki masallaci ya sha bamban da sauran wurare saboda tarjar da Allah ya mashi in ka shigo cikin masallaci akwai abin da ya kamata ka yi ka shiga da kafar dama kuma ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin shi ne idza dakala ahadukum masjid falyusalli alayya in ɗayan ku zai shigo masallaci ya salati gare ni sannan ka yi addu'a ka zura kafar dama والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر اللهم افتح لي ابواب رحمتك ko ka gani ha haka ne ko kaga kai salati ga annabi kuma ka roki Allah ya yi ya bude maka rahama haka in za ka fita ka gama azkar ka gama sallah ka gama karatun qur'ani za ka fita sai ka fita da kawar dama nan ma ka yi salati ga annabi wa salatu wa salamu ala rasulillah sai ka ce allahumma ftali abwaaba fadlika wa asini min ash-shaytanir rajim ko kuma in ka shigo da kafar dama a'udhu billahi al-karim wa biwajhihi al-kadim wa sultan wa biwajhihi billahi al-azim wa biwajhihi al-karim bi sultan al-kadim na shaitanir rajim to inda ka da yayi sannan da ka shigo abin da ya cancanta in dai da alwala ka shigo to ka zauna haka na annabi ya hana a zauna wani bawan Allah ya shigo a majalisin annabi a cikin masallaci sai ya zauna ya ce habawa ne dan baka tashi kai hayatul masjid ba sai ce saboda na gan ku zaune ce to tashi ki raka'a guda biyu kuma yana kan mumbarin juma'a wani ya shigo ya zauna ya ce mashi kayan rakatul ta ta yi masjid ya ce a ce tashi kai sai da yanke hudu ba amma mutane sai su yi biris da wannan umarnin na annabi mutum kawai sai shigo sai ya zaune in kai mashi magana ya ce ma ai ba farilla ce to ba ganin ibada ce mujarradul fi'li la yaktadul wujub amma wal amr yaktadul wujub an za aiki kadai dan annabi ya aiki malaman usul fiqi suka ce bai ga wajibi ne sai idan ya yi umarni ya ce wannan abin a yi kuma ya ce kawai wanda ya zanna idan ɗayan ko shigo masallaci kai ya kuskure ya zauna har sai ya raka a biyu kaga yanzu umarni ne wal amr yaktul lujub duk umarni ana dora shi talabul fi'li ne ana dora shi akan wajibci sai in wata alama ta zo ta gwada ba wajibci bane ba musabi ne ko suna kuma kamar haka sannan to da haka yana da kyau yana daga cikin girman masallacin yin haka sannan a ƙarshe akwai maganganu na malamai musamman wannan magana mai muhimmanci da malam yayi game da wato tsaftace masallaci a cikin mahasin tawil ce cikin wannan ayar za mu gane ta'zimul masajid mummunai na gargari suke girin masallatayya da ya ta yaya wa tanzihuha da tsaftace ta a tsaftace masallatayin Allah kar a bar wani abu da yake da alaka da ta ya shigo jiya na fara yin magana wanda gyara kayanka ne jama'a ba su ma sauke mu raba na kwatanta mana da ɗakin mu gyara shi mun tsaftace shi ba mu san ko kusa a kawo mana datti da kasanta ko ba haka ba to ya kike tsammanin ɗakin Allah da aka gyara wani ya zo kawo kasanta a ciki kaga ai babu daɗi ba ladabi ga ubangiji to yana da matuƙar muhimmanci ka ada hankalinka duk abin da ka san in an shi ba tsafta bane ba a cikin masallaci da haraban masallaci kar ka yi masallaci ya wuce wasa musamman an wurin in kun kalla da kyau da ake alwala a harabar masallaci cikin masallaci za ga wurin bai yi kyau ba idan ka kurkura baki jama'a akwai datti ko babu datti za ka zubar a ciki in ka fashe majina za ka zubar a ciki kuma ka fara wannan abin sai ka kankare shi masallaci dan a zanna lafiya je ya hidda wurin alwala ko ba hidda ba a iya tashi a je a yi mutane ba su iya bada haɗin kai ana yin haka ko ba a yin haka to in an yi kaje ka kewa ga ruwa ke malala wurin nan ka gani a gaban ƙohohin masallacin nan yayi daidai in ɗakin ka aka yi haka saboda Allah za ka ji daɗi to ya kamata da Allah jama'a mai hakuri shedan ya iya zuwa ya bata ma aiki sai ka zauna masallacin ciko ya biyo gyartai tunda kai abin da Allah bai so kai abin da saba ma Allah ne kuma ka zo har Allah ka saba mishi wannan ai takakkiya ce ko kai aka zo dakin da aka saba maka za ka ji babu dai balle Allah wanda ya kowa ya kome a girmama Allah jama'a zalik wa man yu'azzim sha'irar Allah fa innaha min taqawul qulub lalle duk wanda ke girmama alamomin addini ya gura jin wato tsoron Allah a cikin shi saboda ka jama'a mun riga mun ji inda muka yi kuskure da Allah sai mu gyara amfanin wa'azi kenan da yadda ka matsu in so samu ne ya fi falala ka yi alwala daga gida ka yi alwala akwai lada ta musamman ka nuhu masallaci ban ce in an yi alwala a masallaci ba kai ba amma ka bi garabasa mai tarin yawa ina ba ta an fahimta haske kana son haske a gidan ya ba ta masallaci kaɗai ba ko to yana da kyau mu dinga raya irin wannan ayyukan alkhairi idan kai alwala a masallaci sai an huce wannan wurin naka zanna kai alwala ne ko kai in ta kama ka shiga inda aka keɓe. sai kai sai ka komai yayi tsari to in mu muke mu almajirai da manya mun dabbaka wannan mun kiyaye yara kanana in Allah da ba za su yi ba to amma idan babba yayi yaro in ya gani shi ya samu garanti don haka zai ga a matsayin daidai ne Allah ubangiji ba mu ikon dacewa Malam ya faɗi haka nan ya ce a tsabtace masallaci anil lagwi da duk wani abin da ke da alaka da wasa iyaye waɗanda suke da yara ƙanana sun san irin abin da suke yi a bayan masallaci a bayan sahu ana ta faɗakarwa ana ta jan hankali su ji tsoron Allah masallaci ba wurin wasa bane ba idan ka san baka da control kan yaron ka dan Allah kar ka bude jawo maka matsala dan aikin ka ne kai Allah ya ce ku an fusa kuma ahalikum nara da haka mu sa idanu kwarai kan a bari ayi wasa kan mu yi wasa kan bari ayi wasa a masallaci sannan mu tsarkace shi daga kazura duk abin da yake kazanta ne datti ne mu kawar da shi daga cikin masallaci kar a bayyana gizo gizo kar a bar datti a kawar da duk wannan daga cikin masallaci amma abin ta kai ce wani ba wai masallaci ba ta qur'ani sai kaga yana gizo gizo saboda baya kai mai ziyara Allah ya kiyaye saboda haka mu kiyaye mu kula sannan a cikin wannan zamu ga ita babu zikrillahi wa salatu fil masjid musabancin ambatan Allah da yin sallah a cikin masallaci sannan kuma zamu ga cewa faɗarsa rijalun da ya ce inda ma ya karanta waɗansu jama'a ne wato Allah ya masu yabo na kirari kamar ya ce innahum fityatun lalle waɗansu matasa ne kaga na musamman ne an ambace su an keɓance su da ambato saboda girmama al'amarinsu duk mutumin kirki matashi da ya tsara matasan ta kashe abin da Allah ke so yana da tagomashi yana da daraja yana da mutunci yana da gata a wurin Allah saboda haka garaba ce babba ga matasa to nan wurin ma sai aka ce rijalun waɗansu mazaje ne la tulhihim tijaratun hada hadar saye da saidawa shine ne shine kasuwanci baya shagaltar da su an zikirin lahi daga ambatan Allah wato shine tsaye da sallah a cikin jama'a a masallatiya ba shagaltar da su ga ambatan Allah wai ka sala da kuma tsaye da sallah wai ta zakka da ba da zakka za ka sun tsaya sallah haƙƙin Allah ce ana yi bakin gurgudu to haƙƙin bayan Allah ma ya ƙoƙari a kula zakka a ba da kulawa ta musamman a fitar da ita ka a jiƙa shi a dibi haƙƙin Allah a ciki sannan kuma tsabtace ga dukiyar kuma sannan sai ya zanto kamar wato ya sace ga rijiyar arzikin duk rijiyar da take da ruwa mai daɗi ake yace ta za ta fi gudana kuma za ta fi kawo ruwa ga rariya garo mai daɗin sha to haka duk dukiyar da ake zakkace ta ana tsabtace ta Allah na sa mata albarka Allah na kawo a samu ci nasara a nan da kuma can wabil aksa idan mutum bai haka ba sai dukiyar ta gurbata ya samu matsala da Allah ya samu matsala da bayan Allah ya je ya samu matsala a makwancin shi ya samu matsala a makomashi haka ga akwai matsala babba a ce mutum ya samu matsala tsakanin shi da Allah sakamakon dukiya ya samu matsala tsakanin shi da bayan Allah sakamakon dukiya ya samu matsala a cikin kabari sakamakon dukiya ya samu matsala a makoma sakamakon dukiya to ina amfani wannan dukiya suna ka bi kokarin mutunta haƙƙin Allah kun ya ce wa ta'i zaka Allah da adalci yake in ya tabbatar da haƙƙin shi sai ya tabbatar da haƙƙin bayansa da ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ya ce wa bil walidaini ihsana su walidain ai mutane ne nan haƙƙin Allah ya tabbatar haƙƙin bayan Allah kuma gashi ya tabbatar duk mutum mai so ya fi da Allah lami lafiya mai so ya sami yadda Allah ya samu sakamakon Allah ya samu albarkar Allah ya samu jinkan Allah da gacin Allah to yayi kokari ya bada haƙƙin Allah ya bada haƙƙin bayan Allah in yayi haka zai zama abin yabo a wurin Allah zai zama abin yabo a wurin bayan Allah wa'annan sune zaɓaɓɓun mutanen da Allah ke jikan su Allah ka jikan mu da haka yan uwa musulmi duk wannan hada-hada ta kasuwanci ba ta hana su shagaltuwa daga ambatan Allah za ga in sun shiga kasuwan suna yin askar sun shiga kasuwa suna ambatan Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhayr yahyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir sai a bashi lada dubu so dubu da yin wannan zikirin kadai shine zikirin shiga kasuwa dubu so dubu lada nawa kenan nam miliyan miliyan ko kaga daga yin zikiri dai ka samu lada miliyan kuma wannan zikirin ba zai hana ka je ka yi sayayya ka ba shi ma John in shigo sai ya saye shi sai dai kai ka samu miliyan John bai samu bambancin musulmi kenan da ba musulmi ba kaga ka samu lada kuma ka je ka sai abin da ka sai ka sai abin da ka sai da. wallahi wanda ke kasuwanci da Allah baya tabewa sai riba mai albarka amma kaɗan ne ke tsayawa shi kasuwanci da Allah shi da abin da ya kamata na sanar da Allah Allah ka kama ciki to shi yasa akwai wani bawan Allah da Allah ya karɓi rayuwar shi shi ma gudan wanda ya bani labarin Allah ya karɓi rayuwar shi ban manta <clears throat> malam sabi Allah ya kai shi da gafara shi ya faɗa mun in shafa hatin baki da baki muna karatu amma na saba irin wannan da wani bawan Allah cikin dattijan ahli sunna Allah isu mai dan barbaro kun san shi da akwai lokacin da ya zuba kayan ya kasa dukkan sun koma ga Allah Allah dukkan su da gafara har sai da aka azar ba a ce mashi ko bihin ba ya yi Allah ya daga tap tap tap tap zai ce masallaci zaka ce mashi Allah diga mai tsaya ne sai ce kulubul shi shedan ne kawai sai kara ce masallaci ya yi sallashi ya dawo Allah ya tsare mai kwastoman aka daidaita aka yi cinikin ya ce yanzu da na biye sai ya yi ba a yi daidaita ba kun ban samu jami'in ba sai ya ɓatan ɓata kankan ba nan ba nan karatun an kama da ya ƙyala abin da yake maslaha shi ta yace ga maslaha Allah Allah ya ba maslaha shi ta lalace duk wanda ke kula da maslaha Allah Allah zai sa maslaha shi ta hito ta mutunci amma ina idan ka sa haɗama ka sa rashin haƙuri ka sa kwaɗayi to shi kenan sai Allah ya baka da dabarar taka duk a je a dawo ba wanda ya san ka kamar Allah ba wanda ya san halinka kamar Allah yarda da Allah da dogaro ga Allah ya fi komai muhimmanci a rayuwar musulmi kaman kaɗan ke da irin wannan halin saboda kaɗan ne ke yarda da Allah saboda kaɗan ne ke da imani nagartacce Allah ka sa mu cikin masu imanin nan nagartacce Allah duk su daga fara wannan bayan Allah duk sun koma ga Allah kuma kowa sun sun kula da sallah Allah ubangiji ya sa mu cika da imani wannan zai gwada wannan kenan sannan da yace rijalun latihim latihim tijaratun isharatun ila anna afdalan afdalan nisa'i as-sala fi qa'ar baytihinna da ya yace rijalun bai ce nisa'un ba latihim tijaratun ai akwai yan kasuwa mata ko babu na na Khadija da ta dauko annabi da mai tsara kafin annabta ai kasuwanci ma aka fara yi amma kaga duk shahar ta kasuwanci da hamsha kewa ta ba a ce nisa'un ba sai aka ce rijalun ar-rijalu qawamuna 'ala nisa' wannan nuni ne kenan inda yafi falala yafi daraja ga mata su yi sallah ta farilla gida da ƙurya ba ma gida ƙurya ɗakin kamar yadda wata bai Allah ta ce ma annabi ta zo ta kana sakanu ta iske tace ina son yin sallah tare da kai annabi yace lalle na san kina son yin sallah tare da ni kaga ba ƙarya ta yi ba kenan ko ta yi gaskiya kuma annabi ya jaddada ya ce da gaske kike ba faɗa fatar baki bace ba na san kina son yin sallah tare da ni amma ki sani sallah a masallacinki ya fi a ɗakinki sallah a masallacin unguwarku ya fi sallah a masallaci na unguwa sannan ya fi a na juma'a sannan a yi sallah ma a cikin ƙuryar ɗakinki ya fi lala a kan sallah a cikin ɗakinki ɗin so ake sirta can to kun ga ashe kenan duk da wannan ya ce la kana ima Allah masajid Allah in ka ce maka mai gida masallaci da ne to ba maganar mur ba maganar fuskar shanu sai dai kai hakuri dan annabi ya ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada ku hana wato bayan Allah su je ɗakin Allah Allah dan wannan kana ganin dan shi yake cewa wallahi lam na'hunna la ran da Allah sai mun hana shi ba ya baban shi rishin kunya bane ba saboda canzawa lokaci ne da yadda mutane tarbiyya take tabarbarewa ana yau baya da wahayi ana nin nesa da alkhairi dan shi ne babban hadari dukan da sabai suka yankewa wahayi ana yin nesa ana yin nesa da alkhairi to ashe a lokacin da yake gani in aka ce a bari ai haka za a samu matsala amma fa sabbahu sabban shadidan dan sabai ya gaya mai magana magana mai muni ya ce ina ci maka manzon Allah ya ce kar a hana mata shi bai kalli alaka ba kawai manzon Allah ya kalla ya zazzaje an wato ya mai magana mai zahi mai kaushi ce ba zan magana da kai ba kan wannan ba ni saki magana da kai dan shi da ya haifa saboda ya mu annabi yana ganin kamar ya yi mu annabi wato martani amma yanzu sai ga ana abuwa gaban ka ba ruwan kake in dai ba motar ka aka taba ba aka karta to kowa sai ya ji ka in ba kayan ka aka taba ba to ko amma an taba dini sai ka ce na ustazai ne amma kuma an ce Allah ya kai mu aljanna sai ka ce amin har ma ba da hisabi ba a haka sai mun tashi mu aiki Allah ce yi wa qul ya'malu فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ku tashi ku yi aiki da Allah zai ya gani ya yaba ya ba ku lada ya ba ku sakamakon duniya da lahira Allah zai bayyana kowa zai gani haka nan manzon sai gani mummune su gani ta addini sai da abokin addini kuma a koma ga Allah sai sai kama kowa abin da suka aikata Allah ubangiji da shi da mu to da kai sallar su a gida ya falala sama ga ayin masallaci in ka cire wato salatul idain da wato idi sallar idi guda biyu da hadisi ne akai su je masallacin dan su halarci addu'ar musulmi da kuma me sallarsu da suke a hilin idi har masu al'ada duk ana kora su da 'yan mata da masu 'yanci da bayi duk a tafi domin a yi tarayya cikin wannan lada da girma Allah Allah ubangiji ya da mu to don haka 'yan uwa musulmi hakika Allah madaukakin sarki ya sanya wato alheri da haske ga duk mutumin da yake kokarin raya masallatayya ya faɗa ya ce man kaza ilal masjid awraha adalla lahu fil jannati nuzulan kullama gada awraha duk mutumin da ke taya masallaci da wuri farkon yini ko wato farkon yini ko karshen yini me farkon yini na'am asuba me karshen yini aya azar al-asr dai ko ai farkon yini in kaga in farkon me ake buɗe da shi kaga sallar asuba ko ga aya can a kan salati ila gafi kilal liduluki shams ila ila gafi kilal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masuda farkon yini za a fara sallar asuba ko sannan sai a zo a yi me a zahar la'asar. farkon yini kai an yi asuba sannan idan yini ranar sai zawali kaga an yini kenan sai a zar sai a la'asar. dare kuma farkon shi ga magarba ga isha'i akwai alheri na musamman mai zuwa sallar asuba da wuri akwai sauran duhu mai zuwa sallar isha'i da wuri akwai sauran duhu Allah manzon Allah ya ce ai bishara da cikakken haske ranar kiyama ga masu tahiya sallar asuba da masu tahiya sallar isha'i su ke da nauyi akan munafikai tunda ba a ganin su sai an jajiki dama abin na ganin ido ne kar ka bari addinin kai zan dan ganin ido kullum ka dinga kallon Allah a zuci in ba ka kallon shi a zuci Allah yana kallon ka sai ka samu muraqaba duk abin da kake yi idan kana nufin Allah ba za ka gajiya ba saboda mai saboda kana son Allah baka sakamako amma idan suwa na kake so ka gani suwa in ba su nan sai ka ja da baya in kuma aka ce ma sun mutu shikenan kai ma sai ka mutu kenan a dinance to kaga an samu matsala saboda haka mu ƙara gyara niyya cikin komai Allah ba ta mu da haka a nan tasbihi ya ɗauki lafazin sallah yusaddihu in aka ce yusaddihu yusalli zai iya ɗauka ɗan ka kalli sallar duk abin da ke cikin ta ai ne tun daga buɗe ta ha rihe ta me buɗe ta Allahu akbar tasbihi ne me rihe ta assalamu alaikum tasbihi ne to kaga duka shi yasa ka tabbata sunan ah, wani min ana lil atraf an-nahar fasabbih la'allaka tarda kaga fasalli gefan dare da yini nan asuba nan asar al-asr can magriba isha'i da aka ce fasabbih bima na fasalli kai sallah da haka hada hada duka ba ta hana musu wato ɗaya da sallah Allah ya yana ah, da a bayan wannan akan kalmar alha kaga sai Allah ya amfana ya ce alha kuma kafa tara dukiya ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar ofis ko ta hanyar noma ko kiwo kaga alhakum ya shagaltar da ku at alha alhakum tara dukiya din ya shagaltar da ku hatta zakumul maqabir har kwatsam sai kuka ji ku an kai ku makabarta dan nuna ga an kai shi makabarta to kai shi aka yi ba shi kai kai shi ba ko ba yadda zai dole ne sai kuma ya ce sai na tafi sai ka tafi to shi yasa Allah dan dan dan dan Mas'ud yake ce ma khalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha duk abin da ya wadatu ka samu rufin asiri ka taka sha ba tare da ka koka ba wadata zuci tun bayan min ji akan fasar Allah in yakunu in yakunu fuqara yughnihum Allah min fadli inal gina ginan nan laysa al-gina an kasat al-arad hadisi annabi ya kasar lakin al-gina irin na hadisi ne ce. to kaga idan Allah baka wadatun zuci ka ci ka ka je ka nemi lahira ya fi a tara maka dukiyar da za ta shagaltar da kai baka samu sukunin bauta ma Allah ba kuma ka je inda ake buƙatar dukiyar a lahira ka tashi fitin talaka fitin kaga an samu matsala na sha nan ta cewa yadda mutane suke jin tsoron talauci a duniya suke haukacewa suke kashe ƴan uwansu akan neman duniya ko ta halin kaka ya kamata a ce sun ji tsoron talauci a lahira in dai har talauci na sa a gigice a duniya ta wannan ta'asar dan a samu kuɗi kuɗi kuɗi domin babu aula a duk tsoron talaucin da lahira yake in dai duniya za ta ƙare kowa ya san maza ta ƙare ko ba haka bai da haka in rana ta yi tana faɗuwa alamar ƙarewar duniya ce din da kake sai ga ta tafi ko kai ka tafi ka bata to in har ka ji kuncin talauci a nan duniya kake tsammanin rayuwar da ba ta yankewa har abada ko ba wata ba aljanna ce mutum ya tashi talakan talaka fitir a lahira ya gama da shi kamar yanzu ka fitik a najeriya ke shan wahala to in ko haka ce a haka al'ahira ka tashi a talauce Da jin ko ba wata wuta an gama da mutum Allah ka mana arzikin duniya da lahira Allah ka yalwata mun to da haka kan mutum ya bari duwata harka ta dauke hankalin shi akan ambatan Allah da yin sallah ko sai ne ko sai da wani ya tsaya tsaye da sallah ya bada zakka dan miji suka tsaya suka jaji suka yi wannan ya khafuna yawman ta takallafu fil qulubil asfar suna jin tsoron wani ne wani irin yini ne wannan ranar tashin kiyama ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa la tasabanna Allah wa la tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimu inna ma yu'akhiruhum yaushe li yawmin tashaffu lil asfar to shine yawman dinnan wani yini da ido zai rena fata zukata suna gujjuyawa suna baro makoshi suna yau sama saboda tashin hankalin ina za a da su manya-manyan bayan Allah suna jin tsoro sai na umar kai ka san ɗan aljanna ne shi ma ya san ɗan aljanna ne a kan shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma yake cewa ka a farfajiyar yana jin tsoron kafin a ce ya za a yi da shi inda ya mallaki duk duniyar da ya ba da ita da ya janye maka shi tanshi na tsawa gaban Allah maɗaukakin sarki kafin a ce ina za ka wannan tashin hankali ya kai inda ya kai amma sai ga wanda shi ba wanda ya aiko shi ba wanda ya faɗa mashi an mashi gafara bai ma shi ko cikin zamanin mai albarka ba sai ga shi kamar dai ka ce ba wani kyas a kan shi kuma akwai babban kyas a gaban Allah gobe da Allah da kanshi zai yi alƙalancin nan dukkan mu za mu gurhana gaban Allah a yi hisabi a yi hukunci kowa haƙƙin kowa ya tsoron kowa in bai nemi yahiya ba amma sai ga mutum ya yi biris kamar ba komai a kan shi in kawai aka ce yana da kyas a majistrate court gobe za a ga duk inda yake hankalin shi na nan me zai faru gobe yana ta shirye shirye me zai ce me zai yi amma nan ya kasa shirin me zai ce me zai yi wannan ya gaskata zai tsaya gaban Allah ko to yana da kyau mu ƙara da imani a cikin mu don mu samu kubuta gaban Allah mu ɗauki kubuta Allah ya sa mu da imani wannan ne yasa wanda ke tsayuwa shi ma abin da yake ne yace amman huwa qanitun ana allahi sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirati yarju rabbi duk wanda ke sa ran haduwa da Allah shi ke jajircewa ko an yi ba ko ba ya ba dama ba ta yabin yake ba ko an soka ko ba soka ba dama ba ruwan shi da wannan yabo bai kara mai famfo zargi da suka bai sa ja da baya alama ikhlasin bawa kenan Allah ka samu mai kukuta mai aiki da ikhlasi to wannan shi yasa suka yi suna jin tsoron wani ne da ta suke jijjiwa da gannai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a wani rike cewa da yake mu ina mu kullu iru sib la fitil lahum mu abin dalfum hawa iska kawai ya cika ba wani abu banko take saboda tashin hankali mu da ya gani mu ina, ai mu ina suna dogawa suna daga gannan su sama ga gashi nan ya za a ya za a idanu su yana fata ina mutum za a wurga shi Allah ubangiji ka sa mu je da imani saboda al'amari yana da girma ne musulmi imam ibn kathir a cikin littafin sun tafsiri a wannan aya mai albarka fadar Allah bikin sarki ya sa kuna yawan ta takalluf bil qulub wal absar ay yawm al wannan yini da suke jin tsoro da za su shiga cikin tsoro za su shiga da tsoro shine yini tashin kiyama Allah ta takalluf bil qulub wal absar wanda nan zakata suke jijjiya daga nan din ay min shiddatil fadai saboda tsananin razana da kaduwa wa ramatul ahwal da girman tashin hankalin da ke can mai waƙi na yawan cewa yau ya mutu lau alimtu bi haulihi la fararta min ahli wa min awtani da ka san tashin hankali da gigicewa da rudewa kai ai ya ishe ka can cikin magudin haji da muka wuto watar nan sukara wa ma hum sukara menene yasa haka walakin na azaballahi shadid to nan tashin hankalin ya wuce wasa Allah ya ce fa idza ja'at sammatul kubra idan uwan musibu ta zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashin kiyama yana da matuƙar muhimmanci mai shiri na musamman liyomin azim qala Allahu cewa Allah mai girma yace rana ce mai girma wani ne ne yau mai nasu da rabbil alamin ranar da jama'a za su tsaya gaban ubangijin halittu wannan rana tana da girma mai tanadi na imani da ayyuka na kirki domin mu samu tsayuwa sai mana sauki a wannan rana kowa za a yi kwanishin ɗin shi wurin tsayuwa gwargwadon laifukan shi za a sauƙaƙa maka gwargwadon da'arka za ka sami inuwa gwargwadon sadakarka kullum ri'in yuqda kuza kullum ri'in fi zilli taqi fi zilli ya ta kuza bainan nas au kama qala sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ne kowane mutum yana nan karkashin inuwar shi a wannan rana mai tsananin zahi da rana take kan kawunan mutane har sai an yi hukunci tsakanin mutane ka ku gabo ne ya ci wani ba saraka da yawa in ana tsananin zayi kana bukatar lema da yawatar ruwa da zaka fake ko to ga mana idan aka ce an tai kiyama komai an bade shi an yi lebar ga rana ba ta kawo nan mu ya zahi zai kasance jama'a to a tawaita sadaka a tawaita sadaka da ayyuka na alkhairi a taimaka mutane a ba su abinci a taimaka musu a sauƙaƙa musu a yalwata musu a yi kyauta a yi sadaka a yi alheri dan a samu hutawa a ranar tashin kiyama a shiga cikin inuwa Allah in ka mutum bai haka ba babu kushin ka sai yana dama Allah tsare yana dama wannan rana ce mai tashin hankali kama kala ta'ala kamar Allah ya ce wa anzurhum kai masa gargadi Yau yawmul azbati wata ranar ta kiyama take makusanciya ce innahum yarunahu ba'ida wa narahu madha qariba kana ganin nesa ne ko saboda kana matashi dan shekara 30 ko akwai sauran 70 wa ga ma akwai sauran 70 ai ko ba hujja yake shekara 100 mai wuyar gani shekara 100 mai wuyar gani ba ko yake yanzu 60 a 70 ne gejin 60 ne ko 70 ba ma ko yake kira ko 70 din ba sai in kadan ke ketarawa to ina hanga lokaci ai lokaci kawai ka tsaya ka ba Allah da abin da Allah baka shine lokaci kuma shi ne albarkar lokaci da haka kuma ga karkashin wannan ranar mukusanciya inda ku ga wurin hadin kazumina za ka ga zukata suna cikin damuwa kuma ga sunan au zuci sun taho a makoshi makosa to fa me mutum in makoshi da Allah <laughs> to shi makogoro ai guda da makoshi makogoro ai da abu ɗaya ne ina jami'in to makoshi da yawa in zo da yawa an gane ku sannan yake cewa inna ma yu'akhiru li yawmin kashkas fihi al-absar Allah yana jinkirta musu ne a wani da ido zai rena fata ranar ta ce kiyama kenan Allah ubangiji ka sa mu je da imani ka karbi ayyukan mu da imani wata rana Allah dan Umar kamar da Imam al-Qurtubi ya hakaito a Jami'a Kamil Qur'an wanda aka fitin da tafsir al-Qurtubi Allah dan Umar kun san shi gaba gaba yake wurin bin sunna akwai wata itace da annabi sai ya dan sunkuya yake wucewa har bayan mutu itace yanzu sai ya dan sunkuya kai ya hadu da annabi bai yi abin da ya ga annabi na yi ba ƙololuwa bulbin sunna kenan ya je kasuwa wata rana bukata ta kai shi kasuwa sai ya ga an daga sautin kiran sallah sai ya ga 'yan kasuwa suna ta hanzalin rufe shaguna kawai ba kakautawa suna kai suna tafiya masallaci suna rufe kantuna suna tafiya masallaci ce ka lalle gare ku wannan aya ta sauka rijalun lati hin tijatu la bayan indiki la qiyamus sala ka ga musu yabo mai amfani mai albarka shi almajirin annabi ne ya gaya musu wannan ayar da annabi ne ya karantar da shi ita to kaga ashe tsaya da kula ga sallah ba kan alheri bane ba a wannan gabar ina gaskiya ina jin daɗi musamman masallacin juma'a na jami'an mu shaguna da kantuna na masallaci da suke da rabin na zuwa masallaci in an yi hada hadawa zai samu kuɗin shi ma za su samu amma ina ganin yan kwamiti da ina cikin yan kwamiti ana bi ana cajin waɗanda ba su da shaguna an kira sallah ku rufe a cikin masallaci in an gama sai ku buɗe ɗalibai da malamai su a ta hada hada wannan da kyau a dinga imposing ana sa ido a bi doka Allah shekarun da mun ce abu doka a zauna lahiya a duniya kenan to ya kake tsammani a lahira ba abu doka ba in duniya sai an mutu kake zuna lahiya to lahira fa in ba ba wala saboda kwamatalin lahira ta kwamatalin duniya Allah ta muka da imani al ta ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أحسن ما عملوا dan Allah sarki ya sakan ka musu mafi kyawun abin da suka aikata kaga Allah na karamci cikin sakamako man ja'a bil hasanati sai ce falahu ashru amsalha wanda aikin kirki guda ɗaya na da goma kusan kucin shi ƙari ne ko ba ƙari bane ba an saka mai sama ga abin da ya ko saka mashi ba to kar mutum Allah din kenan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli mai mi'atu habba an kara mashi ko ba kara mashi ba to haka Allah yake ke ke ke sakamako in kai aiki alheri sai kara ma bima na yudaifuhu lahu ya lillinka maka shi wannan sakamakon mun zai kullu la kadan hasan faida yake lahu ko wa zai ba Allah kikyarin ta sai Allah ya linka mashi linka mashi ba shi sakamako mai girma wa zai da mun salli kuma yin masa da'i a cikin fallalsa ay yaziduhum ala thawabi amalihim ya kara musu akan ladan ayyukan su suka yi kaga ba da wani awu ba inna ma yaksabu ajrahum ghairi hisab wallahu yarzuqu man yasha'u nan ma ghairi hisab Allah shi ke azurta wanda ya ga dama dan ka ce wanda ya so domin in ka ce Allah shi ke azurta wanda ya so to ai akwai Bill sai da ya kai lokacin da shine yafi kowa kuɗi ƙasa cash to Allah na san shi wallahi tallahi Allah bai san Bill Gates saboda kafiri ne inna hula hibul kafiri ko bata zo cikin Qur'ani an mhm. Allah ya ce zai da al'amari yake sai da kafiri da sha'ani Allah ya da al'amari yake Allah bai san kafare. to waye su Allah gudanarwa shi ta kaddara shi ta gudanarwa yayi nin a cikin duniya sai an samu kafare da musulmi kafare da kafara an ba san kafare yana san mu ne to sai bakin misalin duniya kudi kafiri Allah na san shi ha ha to masha Allah jazakallahu khair ga maganar annabi ne inna la tadilla liman wal malahi wa la yadil iman illa liman yuhib aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah na bada kyautar duniya sun kutukum kai ta cin da tsinke ka dinga fantamawa ga wanda yake so mummune dan ma bai so kafirai amma imani nagartacce Allah baya bai shi sai mummune wanda yake so ashe mu Allah na san mu saboda ya zaɓi abin da ya fi ya bamu amma da ya ba mu godiya akan wannan fifikon da ya mamu saboda mu a wurinmu ba shine fifiko ba mu fifiko a wurinmu samu kaya waje waje mu dinga kitare ni ko kana sa shadda ta dubu talatin kana shigowa tsara tana kanshi to yin shine kai abin da kake so kenan to ai ba shi bane ba Allah ji galibani yace ka aje shadda dubu biyar ka je ka so littafin dubu ishirin ka mai da bugu shine magana a sabu amma a zo a bige ka ba hujja kana ta magana shadda ana magana lahira wani bawan Allah mai zuwa ba sai an faɗi suna ba ya shiga da gudun duniya ne kokarin ibada yana ta kokarin ya za a yi ma ga tsira da imanin shi wani ya kama shi rantsaccen bawal ya ce kai na ta lahira kai tilki bawal kai wa ki ta bawal ana tilahira lahira ana ta lahira wa ki ta bawal gwargwadon ikon ka gwargwadon da ka nisanci abin da kake gani shi yasa da abin ya tsanani Abu Zar sai aka ce ta rabaza da ya tsananta akan wani aka ce tsakanin na Usman da an tafi can saboda ya gafata mai zahi kuma sahabin annabi ne kuma dole a girmama shi sai shi shugaba ya kira ce ina gani ya kamata abdul ka tafi rabu za ka tsaya dama annabi ya ce rahimallahu abu zara shi kaza kaza kaza kaza kuma ta can Allah ya karɓi rayuwar shi kuma Allah ya kafe shi Allah ya ƙara mu shaita saboda haka Allah mu ɗaukake sarki shi ke azurta wanda ya ga dama kaga wanda ya ga dama ko musulmi ko kafiri kaga fasalar ta haihu amma kace wanda ya so akwai kuskure dan kafirai in ya ba su dukiya ba so bane ba dan ka a fahimci dukiya ita ce san Allah gaba wannan tunanin na duniya da ta tafla hatu duniya wa sunna min alladhina amanu su suke ganin arziki shine alheri amma ainihin alheri shine maganar imani Allah ya ce a can karshen fajiri fa mal insanu idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu madha rabbi akraman wai shi in an bashi dukiya ya ji waje waje wai shi shine Allah ya girmama shi kuma in ya ga ba a bashi kuɗi ba ya ci da kyale ja da kyale sai ya ce rabbi ahanan Allah ya tuzurta ni ya wulakanta ni ya kaskanta ni kalla kalmatu badrin ba haka abin yake ba ai laysa al-amru kama za'amtum laysa al Ikram bil gina wal ihanatu bil faqr ai girmama da haga Allah maka da mulki ko da wadata ko da karbin fadaji ko da shahara ba wai shi ke gwada Allah na son ka ba haka nan da Allah ya aje ka ga tarin karatu ba wanda ya san ka gashi kana aikin kirki babu dukiya kana ta kokarin yin da'a kai ne yan misas kai ne kaza sai kari oba to eh, Allah ya tafi annabi balle kai ba shi ke gwada Allah ba san ka ba wannan da'a ita ce kaune ina fata an fahimta to dan Allah mu daina kiyasta san Allah da abin da ke hannu mu daina kiyasta san Allah da riko da addini duk wanda yake sai gane kima shi a wurin Allah ba addinin Allah a hannun shi da zuciya shi ya yake to haka zaka yi mun kai sabi Allah ya sa mu cika da imani da haka Allah mu dauki na na azkar da ya gama ba tare da hisabi ba saboda me saboda yalwar Allah ne ibnu kathir al-tafsir tafsir yake cewa duk min fadlihi zai dada musu a cikin falalarsa bi ma'ana Allah zai daɗa musu a cikin ayyuka wa idza ifu lilin ka musu lamun gare su kamar kana ta'ala kamar da Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah ba zalunci kwatankwacin kwacin kwayar zarra a ce a kawai maka wani abu ko a ƙara ma wani abu da baka yi ba wa in taku hasanatan yudaifu hawayatu min ladun ajran azima idan aiki alheri ne kai Allah zai lillinka wannan aiki alheri kuma ya baka sakamako a wurin shi wanda yake sakamako mai girma cikin rukun ka sannan yake cewa man da bil hasan kullu asham salih karanta wannan a cikin anami sannan yake cewa man da bil kullu hasan hasan fi da kullu azafun kathira ita ma na karanta da wallahu yudaifu liman yasha Allah shi ke lillinka sakamako ga wanda ya ga dama Abu Dawud a cikin suna guda isnadin ya inganta fitar da hadisi daga eh, amur bin sha'ib an abihi daga baban shi an jaddihi da kakan shi kaga shi dama isnadin amma san shu'aib dama an saba jin wannan an abihi an jaddihi kaga wata daraja shi malami uban shi malami kakan shi malami dalika fadlullahi fi man yasha to shi haka shi shahara amma dan shu'aib an abihi an jaddihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naha an shira'i ya hana harkar hada-hadar saye da sayarwa a cikin masallaci in za ka sayar da ka ɗinka daga harabar masallaci in za ka saida abin saida haka kai ko littattafan karatu na saida an je saida ake a samu riba yi waje an hana saye da sayarwa a cikin masallaci Allah kuma ba ci giya jama'a wa ya ga ta na ga taurin caji kun ban ganta ba sai a ce ka Allah mai da maka ita ka Allah sa gani haka aka ce da ka ba a yin cigiya a ce kaza kaza kaza amma idan aka ga abu ya ce an tsaya da abu kaza wanda ya gani zo karba shi wannan sanarwa ce ba cigiya ba ce ba kun san ko can da ce ake hilin cigiya da sanarwa rediyon kaduna ko ba haka ba cigiyar daban sanarwar daban to cigiya aka hana da Allah wa ya ga abu kaza da aka yada to shi aka shine aka hana ai fita cigiya ko amma sanarwa din ba hana ba an ga agogo mai kyau wanda yadda ya taho ya yi bayani siffar shi sai a bashi an zuta kuɗi wanda ya zuta ya kawo kaza kaza akwai ɗansu dubbai da aka kama lokacin ina jin na yi sallah eh, nan a jami'a masallaci ɗan dubu dubu ne sababbi dumbuje aka ce akar magasu na biyo ladan sai mi kuma jayo kan wanda kuɗi an tsuntuwa ne rike nan aka samu mai su sai ce to jama'a an kawo tsigiyar kuɗi amma ga na hannun ladan kawai sai gashi audita in ce hake shi zuga kuɗi ya to wallahi malam kuɗi nan ce suna hannun ladan sai ka je sai kai bayani ce kaga sauran ɗan dubu dubu ne sabbin ce suna can wurin sai sai adiba a tantance ya tafi ya je ya kai haka to kaga amintattun hannu suna kawowa suna ajewa in an yadda sai su kawo in an yadda har yanzu alheri bai kare a cikin jama'a akwai mutanen kirki masu hara da amana da gaskiya in za a aje dukiyar kwan taba sama in ji malam Jafar a cikin ya kurkurar su amince sai sun kawo ba ruwansu za su kashe man su kona man su zo har inda abin yake su kawo din na ga zahiri waya aka mance ta dubu wurin hamsin da biyu a cikin kurkuren ya zo aka kira har gida ya zo kawo ya ce alo kun mance waya kuko ga nan zuwa zan kawo muku wanda har an biya shi har an rabu har an ma zanna ana hira kawai sai aka ba waya aka kira sai gashi ya zo da kan shi ya zo fa jama'a kuma cikin dare ba wai da rana ba aka tsuna ya zo kawo waya ana samun masu amana hidda al'amari ya rikice alheri ne nan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kake kudin goro kace duk sallallahu sun lalace kai haka nan sai in kace mahi yawanci wannan dama ya Allah faɗa haka nan walakin aktharul haqiqa huna ayati ko da Allah ka na alheri sannan wa an yujir bi shaykh eh, kuma ya hana a shifci waka a dinga waƙe a cikin masallaci wa ma'allamna allamna shi'ra man bihi lahu masallaci qur'ani yake karantawa da ayoyi saboda haka an hana ayi wannan wa shu'ara yatahumul gauna alam tara annahum fi kulli wadin yahmunu annahum kullu ma la yafaduna suna iya shiga su shiga na ji nuwakin ya yayi ba Allah sai zo su ki ubangiji yace Allah zaki ta kuma Allah giwa da tije in nan sun san kowa ne ne garba su fa Kano ya mutu cikin haka Amina kaga wai Allah zaki ta kuma Allah giwa shi a ganin shi ya girma Allah Allah wadarin jahilci kaga sai ya shiga cikin matsala Allah ana tsarkake shi ne da abin da ya tabbata a littafin sa da sunnan annabinsa kuma wannan sai da karatu to kai wa a cikin sannan ya yi hani nan ta hannun ya kabda salati yamul juma'a ya hana ya aski a ranar juma'a kafin ya sallar juma'a din to ko ba a gaya maka farfajin masallaci ba za a yi ba in kana son kai sai ka yi alhamis ka yanke farci ka yi askin ka da abin da ya kamata da alaƙa da haka ya ce in ka tafi ne kamar nan aka fitar da isnadin wato hadisin Allah ubangiji ka ayyukan na fata ka ko ta kuma والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يعجله شيئا ووجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله أكبر wannan kuma bayan mu mummunai masu aiki da shirya ta Allah maɗaukakin sarki kamar da muka ji aya ta bayan Allahu nuru samatul ardi zuwa karshen aya Allah yana shiryar da bayan shi akan ambatan shi da kuma ibada a gare shi shi kaɗai to nan kuma sai ya kawo wani bangaren daban su ne kafirai Allah sai ya faɗa wani misali game da kafirai da irin abin da suke na kafirci da ta'asa da ɓanna da saƙo da zunubi sai buga dan a ga duhun hakan a nisanci hakan za a kubuta daga duhun Allah ya ce wallazina kafaru wanda na kafirga amaluhum ai kusan kucin ayyukan su ka kamar kawalwalniya ne mirage an san kawalwalniya to na san da yawa din mu ne matasa ko hausa tana dan da da baya sai hausa yuke ke yin sama yanzu wanda hausa ce ake yi amma dan shekara 50 ya shigo sai ya kasa ina ya kasa gane ina aka nufa to haka ce mirage in ana zarga rana irin yanzu sha biyu karfe ɗaya kana cikin mota kwalta can sai ka hangi gaban ka kamar mi ruwa wani ruwa ga cikin kamar za ka iske shi haka za ta kama tsokun sai ya kara ina sai ya kara gaba haka za a yi tsaya akwai da za ka cin mashi to kamar a kama ba a kama ba kalolin ya nan to haka sai kakwa lokacin raya maka gashi nan kamar ka samu amma ina to wannan aikin nasu kamar kalolin ne ya saba zam'an ai a tashan ala zudu falan sun siga cin balaga wato wanda yake cike da kishirwa yake tsammanin ruwa ne ya sau zama ma'a wanda ke cikin tsananin kishirwa yana zaton yana tsammanin ai ruwa ne can a gaban shi hatta da a har lokacin da ya tafi ya zo lam shi an, bai samu komai ba ruwa a wurin sai iske kwalta cike mai gwalo ko tana zolaye shi to shi ma aiki shi ne ya zolaye shi bai tsaya yi abin da ya kamata ba saboda haka ta leko ta koma irin wannan irin aiki irin sakamako aljaza mun ji al'amal irin abin da yake nan ga ruwa ga garauri jar ruwa mai daɗin sha mai ɗanɗano mai zaɗi mai sanyi ga hanyar da zaka je ka samu kunna kenan ga hanyar da can ba ta bullewa kawalwal ya ce sai mutum kawai ya je take tosir ya hanyar nan da ba ta bullewa sai ya gama wahala ya je iske ba ruwan kun bai da lokacin dawowa ya je ya hau hanyar inda ke da ruwan ba ya asara ba jama'a to irin wannan tiƙeƙiya asara ce da ke saba mutum na zai haɗu da ita Allah kare mu da wanda ya kafirta da wanda ya saba makarantar annabi duk san za su bace ba za su kai ga hanya mai bullewa ba su samu shan tafkin alkausara nan duk wanda ya zo sunna to ana farfa kuma alhaus ni ne magabatinku akan tafkin alkausara zai sha daga wannan ruwa har abada bai saki kishi kishirwa ba saboda me saboda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tiryan tiryan har aljanna idan mutum kuma ya kauce a nan a gaban idan shi za a dinga kore shi annabi ya gane su da alamomin su na alwala yana ummati ummati sai a ce ai baka san abin da kirkiro bayan ka ba ghayyaru wa badalu sun canza addini sun musanya annabi ya ce a nisa su kaga mutum na gani yanzu ta leko ta koma kaga shi ya jaza mu kai sai ya cika da takaici na bai fi sunna kuma ta da ba zai mashi amfani da dan ba zai dawo ba balle ya dauko hanya tirin tirin ya dawo ya kubuta dan haka nan ake riko da gaskiya a dace in an sake ta a tabi duk sakan da ya tafi kun baka da baka ba wanda zai dawo maka da shi ka riga kai asara shikenan har abada dan haka kullum lokaci kure mun yake mu yi kokari mu aiki da zai kubuta mu gaban Allah muka kuke sarki to wannan misalin da kaji na kawalwalin ya misalin kahiri da aikin shi irin wannan abin shi ke jiran shi gashi ya tinkari kaduna ne gashi cikin da kishirwa sai da ya zo iska babu komai a wurin kama ka Allah ta'ala kamar da Allah ce wa kadim na ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura mu gabaci abin da suka yi na aiki muka san shi kura abin shekewa ba wani amfani shi yasa in ma sun yi aikin alkhairi a duniya to babu shartin wasa alaha sa'ayaha sai ce ma wa mu'min in kai aikin lahira sai ka cancanci shartin samun karbawa imani ikhlasi mutaba'a tunda shi Allah madaukakin sarki al-ma'bud ne fi kulli makanin ko ina bauta mishi ake yi wa huwa alladhi tasma ila la ilah shi kuma manzon Allah al-matbu ne shi ake bi wa mai tsaye rasul baka ta Allah da haka idan mutum ya wannan to ya samu kukuta gaban Allah madaukakin sarki Allah ya kukuta da mu in sun yi aiki alheri a duniya Allah sai ya biya su a duniya sai ya samu kwangila sai ya samu ofa sai ya samu kaza sai ya samu kaza duk abin da ya yi na alkhairi a gidan duniya za a biya shi sai Allah ya biya shi a iyalin shi ya biya shi a dukiyar shi ya biya shi a harkokin shi sai ya yi gama ya ta ba ya da komai sai azaba dan sun ce in ka bi a tafsira ni a mauta al'akira Na bin ibn yake cewa a cikin wannan littafin idan mutum kafiri mai aikin kirki ya zo mutuwa ga sauran aikin alheri ga ajali ya taho to sai ga zai iya samun sauƙin mutuwa ba wai dan an abdan a sauƙaƙa a biya shi komai sai ga kai ya mutu yana bacci bai gwada cewa wai shi ya samu ni'ima Allah da ni'ima da azaba wannan gaibu ne ba mai sanin wannan sai Allah dan mutum ya kwanta yana jibi ba ka ce ai wahala aka sha ai annabi ta inna mu'mina yamutu bi arkil jabin aka ma kalfin shi mummuni da jikun ko shi ma yake mutuwa saboda hama da magagin mutuwa وجاءت بالحق ذلك ما كنت من تهيد من ذا الله ما آية cikin kitab abin nan da yake asir makalin cikin littafin bukari me ya faɗa akai kofi kusa da shi har yana sa hannu yana shafa fuskar shi yana inda mutul sakarat mutuwa yana da magagi Allahumma a'inni ala sakaratil maut Allah ka taimaka mani akan magagin mutuwa da haka wannan ba kes bane ba me zai biyo bayan magagin mutuwa shine kes da magagi ya zo to bishara za ta zo ga mutumin kirki shi yasa ce laysa ala diki kadin ba'dal yau. ba sauran bakin ciki zai ma ga babanki daga yau lokacin da na nufasin cewa karba abata ya bacin ran mahaifina wanda ke marhaban jibnati ya tashi ya yi marabalale da ita yau ta shigo bai ma san ta shigo ba magana ma ta gagara jin jiki ya kai ni haya Ta sai ta matso ta yi magana shiru shi da cewa karba abata wayo damuwan mahaifina shi ne jiyo da kira ce lesa Allah bi karbin ba da yau ba sauran damuwa ga babanki daga yau sai yau shikenan zai tafi rafiqil la'ala, inda ba sauran damuwa balle wahala balle ciwo balle mutuwa sai jin daɗi har abada Allah ka samu a ci ke sa dinga cewa fi rafiqil la'ala fi rafiqil la'ala? ya zaɓa abin da ke wurin Allah madaukakin sarki to Allah ka dace da mu da kike hankali cika da imani da haka irin wannan misali ya bar taɓe wanda za a yi mukahiri aikin nashi ai allati ya hasabunaha ka ayyukan da kafirai suke zatan hun za ta amfane su to sannan wata akudu bi yadihim bi yadihim ta kama hannayensu min al'azab daga shiga cikin azaba sai su iske ba za su amfani da su komai ba sai su ƙara su shiga cikin takaici sakamakon rashin gashewa. Allah ya kare mu sannan yake matsalar zai kafaru bi rabbihim amaluhum kalmati sharabi hadhihi fi yamin asif la yakunu ala shay'in mimma shay'in la yakunu ala shay'in mimma kasabu ko da haka kwatankwacin wato wannan misalin wannan kafirai su kafircin ubangijinsu aikin su kamar dai ka ce misalin toka ce wadda iska mai kadawa ta tsananta a kanta miyonan toka za ta za ta balbalce za ta wace ko ba haka ba a kuma na asif ainihin mai matsananciyar iska kuma ga iskan na kadawa kuma kan toka idan ba ta fata ga toka yau ba ta tsaya wa lati amfani to haka aikin kafiri zai balbalce ba zai samu komai ba A ba ta tayyibatukum fi kuma duniya wa tamtatu biha sai aka ce da yawma a azabul huni ma kuntum tastakbiruna bil ghairi al haqqi wa ma kuntum tafsukuna saboda sun yi fasikanci sun yi iskanci sun yi kafirci za a ɗanɗana musu bala'in da ba taɓa tsammanin irin shi ba saboda kafircin da mugun aikinsu Allah kare mu sannan ya ce wal hal nabiyukum bil akna a'mala alladhina dallat an filad dunya hum yasbuna annahum yusunnu sun'a wanda suka fi tabewa sunan ke ganin kamar sun wani aikin kirki yana ta yana ta kamar dai ya kama wani abin kirki sai ya iske ashe abin banza yi to aiko ko babu taɗewa kamar wanda yake sa ran kaya sun zo waje waje sai ya zo yana bukata sai gaba kaya aka ga akwai matsala sama ga wanda bai sa ran shi ba ko duk kowa bai samu bai jin daɗi amma wanda ya sa rai bai samu ba ya jin zahi kan wanda bai sa rai bai samu ba ko ina ba ta an fahimta to irin wannan wato ta leko ta koma din haka za a yi makafirai sakamakon irin mugun aiki da ta gabatar a rayuwarsu ta duniya Allah ubangiji shi kare mu na'am na fasara daga ku hatta da ja'u haya inda iske wannan shi ruwa in lamjin shi an da bai samu komai na ruwa a cikin shi ba wajen Allah inda hudu ya samu Allah a wurin fa fa sabahu ya cika mashi sakamakon shi na zargi tunda ka zo su zalla aka bada kana kishirwa ka tafi inda kake tsammanin ruwa ne ana a'awa ne kallon ne ya ce ga inda ruwa yake tankana kai ba gani ba sai da ya je iski koloniya da Allah me zai ciku da shi ba zargin kanshi ba duk da damu kanshi da zargin kanshi dama dai a ce dama ina dama ta wuce to Allah sai duka mishi sakamakon ina zargin kanshi da kanshi shi yasa shi dan mai da masa mutunci ce fala talumuni wal mumsukum man yajid man yajid Allah fala lumanna illa nafsuhu wani zai samu aljini ya gode ma Allah Allah ya mai tawfiki ya mai gamdakatar wanda kawai ya samu akasin haka abu ya bare abu bai yi kyau ba to kai zargi kowa ya zargi shi ya mu mugun aikin da yake yi ko a boye ko a bayane ko a cikin kaɗai ko a cikin gungu ya tsokano abin da ya jaza mashi nadama to kai zargi kowa shi ne bai tashi yi abin da zai samu dacewa ba Don haka in musulmi mu tashi da gaske mai aikin da za mu dace gaban Allah ɗaukakin sarki Allah ka dace da mu na'am ka wani Hmm? wallahu na'am ban iya fassara ta kenan na'am wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaugawa hisabi ne ta yadda zai yi sakamako kowa ya samu matsayin shi inna Allah sari'ul hisab wannan aya Allah mai ta a nuri Allah mai saurin hisabi ne ta yadda zai yi hukunci ƙasa ga abin da ake tsammani rabin yini yanzu ba wai kiyama ba ko wannan masallacin a ce duk muna da kes ɗaruruwa ne mu a ce kai kaɗai yau sai ka saurari kowa ka rubuta ya Allah yau kaɗai ka yi jin complaint ɗin kowa wannan ya faɗa ka rubuta wannan ya faɗa ka rubuta to baka gama jin sauraron su ba to yaushe ka yi hukunci tsakaninsu kuma ai hukunci sai Allah shi yasa ya ce in kana mithqal habatin min hadal min khardal atina biha wa kafa bina hasibina Allah ya bi kan shi saboda Allah zai yi duk cincirin da duniyar nan tun daga na farko har zuwa na ƙarshe a rabin yini Allah ya gama kowa gane matsayin shi Allah ka samu da imani na'am أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب نعم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها نعم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله أكبر misali na biyu na game da kahirin nan dai wanda bai dace ba wanda zai taɓi Allah kare mu Allah ya ce auka zulumatin ai alladina kafaru amalhum shi ma ai wannan da kafata aikin su kamar dufai ne ai ina jin jam'in duhu kenan in ma dai babu mun yi duhu bisa duhu duhu da yawa dufai kamar dufai ne fi bahar lijiyin a cikin wani teku mai zurhi mai yawan ruwa duk tekun da ya zurhi ka san zai yawan mi zai yawan ruwa ai wanda yake teku ne lijin wanda yake mai zurhi ai amiq ga zurhi ga yawan ruwa ya shawo maujin da igiyar ruwa ta lullube shi take toro ko kan shi min fauqihi a burbushin shi almaut akwai igiyar ruwa min fauqihi a burbushin ta kuma sahab akwai gizagizai kaga dubu bisa dubu kenan ko yanzu idan ka rana ta lumshe ka tabbatar akwai mi akwai gizagizai to kaga ga duhun girgije ga duhun igiyar ruwa ga duhun ruwan kansu duhu bisa dubu. wata tsohuwa ce Allah ya ƙara duhu don girman ɗif ce tofa wannan shirin addu'a ce wai Allah ya ƙara duhu kuma ta ce don girman ɗif to ni dai na san ba a da gaskiya ni ba a da ba ba ko wannan matsala ce ai dama a cikin mushi aka yi abin an ɓata mata ne ta ce Allah ya ƙara duhu don girman ɗif ai ɗif ba da wani girma Allah ya kiyaye da ɗif da duhu saboda haka kun ga duhu bisa duhu ga duhun teku gadurin igiyar ruwa gadurin gizagizai zulmatun ba'du hafa ka ba duhwai sace birbishin sace duhu busa duhu duhu busa duhu Allah kare mu sai aka ce nurin ala nur ga mummuni ko haske busa haske nan kuma duhu busa duhu saboda bala'i Allah ka kare mu shi yasa wuta baka ke kirin ai ko ba ga ma ba duk abin da wuta ta kone shi sai yayi sai ai baki sama ga bakin gawayi an wuta za su koma Allah kare mu ba ce mutum ya zama wa ƙudun na aiko abu ya yi muni Allah tsare mu sashe bisa sashe duhu wani bisa wani subhanallah zulmatul bahar ka ga duhun tekun shi a karan kanshi wa zulmatul ga duhun igiyar ruwan ta farko wa zulmatul da duhun igiyar ruwa ta biyu wa zulmatul sahab da duhun gizagizai duk ya mutum zai da wannan dufai duk ayyukan shi ne ya zaza mai duhu za mu akhar yadahu idan ya fitar da hannun shi fi hadhihi zulumat a cikin wannan dufan lam yakad raha bai kusa ga hannun ba ma bai kusa ya gani ba ma kusa ya ga ganin ma bai gani ba saboda tsananin duhu ai duhu ya kai duhu sai ya ce ai ko tahin hannun shi bai gani to bai kusa ya ga tahin hannun shi ba saboda duhu duhu ai ya kai duhu kenan ko to Allah tsare mu daga wannan duhu wanda da yake son ya samu haske to ya yi imani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur duhu wai hanyar bata duk wata hanya ta bata duhu ce bid'a bata ce duhu ce hanyoyin bata kuma Allah kadai ya san adadin su shi yasa kullun sai ya kawo su a jami'i Allahu wali ladina amanu yukhrijuhum min zulumati kun ga duhwai ilan nur ɗaya bai ce anwar ba dan a guda maka hanyar shari'a ɗaya ce tad in ka kuce mata ka kauce mata ka bace ka halaka dan haka duk wanda ya kauce ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan gidan suwa ne ya halaka ya bace duk wanda ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rashin gatan shi ya dace ya miƙe ya shigo Allah ka shirya da mu ƙara azata mu riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka bai kusa ga hannun shi ba saboda duhu amma lam jallahu nuran duk wanda Allah bai sa mashi haske ba fa malahu min nur ba da wani haske wannan ya daidai da fada Allah mun yi lahu fala hadiya la wannan duk Allah ya batar ba kar mai shirya da shi duk da za guda gwada mashi ina ba zai gane ba kan na cikin tukunya tare da Allah ya hakan kan ya hito sanaya ya ga haske ko to Allah ka ɗan shiga cikin irin a ah, ga lokaci yayi kuma ga bayani bai kare ba to ina ganin zai mu tashi in Allah da akan wato Imam a cikin littafin tafsiri al shekara dubu ɗari kusan ɗan ɗaruruwa da wuce bawan Allah ya ce gafara ya fassara duhun nan yace duhu guda biyar ne kalamuhu zulma maganar kahiri duhu ne kaga daga maganar duhu ne kaga ɗaya kenan wa amaluhu zulma kuma aikin shi duhu ne kaga biyu kenan Ya ce wa marsaluhu Ma mashigar shi kabari kenan don haka Allah ya ce ma annabi wa qur rabbi a da Sallar sidqin wa akhrijni mukhraj wajen wa jallimni laka na nasira shiga da hita a shiga cikin haske kabari a hita cikin haske sai mummuni a shiga cikin duhu sai kafiri a hita cikin duhu sai kafiri Allah ya mu sannan wa makarrihu zulma mahita shi ma duhu ce wa masiruhu makomashi inda zai tafi ila zulumat a tufai ne yawmul qiyama an tashin kiyama subhanallahi Allah ya kare mu in Allah ya sa muna kaiwa sai mu tashi in Allah ya da a aya ta gaba abin makaranta akan daidai yau akwai wani abu ba ko ko sai goban Allah kai ma ke neman taimakon yan fizin abin makaranta akan daidai Allah muka kusin sarki ya sami tare a cikin lada inda muka yi kuskure ko dukkan harshe muna roƙon Allah muka kusin sarki ya ba mu yakin ganewa da gyara ya gafarta mana Eh, to masha Allah shi zai man dan shiga cikin itirabi din insha Allah to Allah ba mu ban taimakawa domin wannan bayan Allah sanar da bukatar gudunmuwa dan samu yanci su ma sun sarara Allah ba da ikon taimakawa ya ba mu abin taimakawa kuma ya karba mu wannan hukumoki masu albarka da Allah ya kaddara haduwar mu a wannan wuri mai tarin albarka Allah ya hada mu a cikin jannatul firdaus Allah ya hada kowa da bukatun shi da alkhairi Allah ya magance mana duk abin zama matsala da barazana damuwa gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan gari Allah ƙara mashi ɗaukaka da ci gaban addini da tsaro arziki da wadata Allah ka faɗaɗa ka yalwata ka buɗe hanyoyin samayya mu da kasuwancin mu da harkokin mu da ayyukan mu gaba ɗaya da harkokinmu da shirinmu da mutsumu duka Allah ka sa mana albarka muna roƙonka ya ubangiji ka sa lafiya kuma lafiyar musulmi wanda suka rasu Allah ka ji kansu da gafara mu da ke kan layi kai muna arzikin cika da imani ajalin mai halattu ya Allah muna roƙonka Allah ka da mana kwanciyar hankali da lumana da karo arziki ya ubangiji dan karfin ikonka da isakka da iyawarka Allah kai mana maganin masu duk jinin mu ba da sanin ba hawa ba sauka Allah kai mana maganin ka asa ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali wanda suka fake suke ingizawa ana kashe bayan Allah Allah ka gizo tuna musu asiri Allah kuma ka dauki matakin da dace akan su Allah kai ka san adadin rundunoninka Allah ka aika musu rundunoninka a dazuzzuka a duk inda suke Allah kai maganin su ya ubangiji Allah ka isa mu a kansu ya Allah kai mana maganin sharrin ya ubangiji waɗanda suke so da siyasa sun jefa mu cikin tsuncin yunwa da hana mu yin noma da kakkashe mu da kawo rashin tsaro Allah ka bi ta kansu Allah kai mana maganin Allah ka kawo mu da abin da muke jin tsoro na yunwa da tsoro ya ubangiji Allah ka ba mu mai amfani ka arziki mai amfani ka kawo mu da tsoro ya ubangiji ya Allah ka lauta arziki mu da samayyan mu ka mana fatara da talauci da cututtuka ka ba mu lafiya mai amfani da arziki mai albarka ya Allah madaukakin sarki ka sauka mana al'amuran mu muna roƙon ka ya Allah madaukakin sarki ka kyauta karshen mu ya Allah ka gyara bayan mu wanda suka rasu Allah ka jikarsu da gafara Allah ka inganta tabi mu ta sama akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sha da mu ruwa mai yawa mai albarka ya Allah in ka ba mu ka tsare mu daga ambaliya da rubutun gidaje sun tsare ka dukiyoyi ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ƴan makaranta ka ce taimaka musu ya Allah ta kowace fuska ta ci gaban karatu da neman aiki Allah ka taimaka musu waɗanda suke nema Allah ka ba su abin da suke nema waɗanda suke neman canji ka canza musu abin da ya fi alkhairi masu karatu ka taimaka musu a karatun ka sa su duka ganima ga musulunci da musulmi sa su ci gaban musulunci da musulmi muna roƙon ka taimaki musulunci da musulmi ya ubangiji ka san da kafirci da kafirai Allah ka taimaki shugaban ƙasa ka fahimtar da shi matsalolin al'umma ka ba shi ɗaukar matakin gaugawa na kawar da wannan al'amari da ikon ka ya ubangiji ya Allah duk wanda ya zama karfin kafa tsakanin shi talaka Allah ka yaudar shi ka wani za su taimaka mu jama'a ya Allah ka ɗora shi akan tsare-tsaren da zai amfani jama'a da addini da Allah ka gina tattalin arzikin Najeriya ka yaye fatara a Najeriya sauran kasashen musulmi ka hukunci hankali da gino tsaro a Najeriya sauran kasashen musulmi ya Allah ka rugurgu da yahudanci da Yahudawa ka kasanta yahudanci da Yahudawa ka mika su ganima ga musulunci da musulmi mata masu juna biyu Allah ka su lafiya masu neman aure maza da mata Allah ka da su da zama na wanda ka ba su ka ba su abin rika da tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم امين يا الله